Assalamu alaikum jama'a masu kallonmu da sauraronmu a wannan tasha tamu da ta saba kawo muku abubuwa na ban mamaki da labarai da komadi da dukkanin abubuwan da za su burge ku a kan lokaci. A yau ma mun kawo muku manya-manyan masu kuɗi na duniya wanda a wannan zamani na virus su kuma tattalin arzikinsu yake daɗa dagawa kasancewar yawa-yawan masu kuɗi suna ta durƙushewa a Amerika da sauran ƙasashe wanda suke faɗa a ji wanda suke da tattalin ƙarfin arziki. Wannan ce ma ta sa muka zo muku da labarin wannan bawan Allah Mark Zuckerberg wato wanda ya mallaki kamfanin Facebook wanda shi ma mutum ne wanda yake da taimako a cikin al'amuransa inda ya ba da dala miliyan 25 don a yi ƙoƙarin kauda coronavirus. wayannan manya-manyan attajirai da suke a faɗin duniya sun canja akalar neman kuɗinsu ne inda ta koma ga wajen takunkumi haka da kuma na'urar ventilator wacce take taimakawa a numfashi a wannan lokacin na covid-19 sai kuma bill gates bill shine mai kwamfuta wanda aka fi sani da bill gates wanda shi ma a wannan lokacin na covid-19 wato coronavirus ya yi wani hoɓɓasa inda ya ba da kuɗaɗe masu yawa kamar haka dala miliyan hamsin don a samu a shawo kan coronavirus Wannan annoba dai inda ta addabi mutane da yawa. Ta addabi masu kuɗi ma na duniya inda suka rinƙa koke-koken cewar ai ana ta yin abubuwa, ayyuka wanda a cikin su suke ta faɗuwa. Wannan shi ne A bayan bulgate kuma akwai mcbenov shi bayan bill gates akwai mark mcbenov kuma shi ma inda ya canja akalar neman kudinsa ta koma ta takunkumi inda yake buga takunkumi da yawan gaske inda ake rabawa a kasashe da yawa sai kuma dan china nan da yake da matukar kudi wanda ya fi kowa kudi shi ma a wannan lokacin, ya ba da gudunmawarsa mai tsoka ta dala miliyan 25, inda ya taimaki Najeriya da takunkumin nan mai yawa wanda za a taimaka a kori COVID-19 a wannan lokaci na 2000. 20. Wayannan su ne manya-manyan masu kuɗi. Wannan shi ɗan China ne wanda ake masa lakabi da mai taimako ma. Kasancewar China ba kowa ne yake da ƙoƙarin ya ga ya taimaki mutane ba, amma shi dai yana da ƙoƙarin ya fidda kuɗinsa ya taimaki jama'a. Akwai kuma Elon Musk. Elon Musk shi ma ɗaya ne daga cikin masu kuɗin duniya wanda arzikinsa yake haɓaka a yanzu. Shi ma dukkansu sun yi ƙoƙari inda suka ba da kuɗaɗe masu yawa a wannan yanayin na coronavirus. Shi kuma shi ne mai kamfani shi kuma sylvain and belma. su kuma inda suka haɗa kai su ma suka ba da dala miliyan 25 da shi da ita sai kuma sai wannan jack ma jack ma shi ma inda ya yi wani ƙoƙari ya yunƙuri ya ba da kuɗaɗe masu yawa wanda ya sa shi ma a taimaki yanda za a kawar da wannan muguwar annoba ta covid-19 sai james dyson james dyson shi ma inda ya ba da wani taimako a ƙasar rasha na takunkumi wanda ya ba da takunkumin da na'urorin da ake saka hanci don ƙoƙarin daidaita numfashi a samo wa mutum numfashi kasancewar coronavirus tana da sarƙafe numfashi inda ya ba dubu goma sha biyar na wannan na'urar ta ventilator wayannan dai masu kuɗin dai suna yawan taimakon al'umma a cikin duniya kasancewar mu ma nan muna da irin su aliko dangote su ma sun yi nasu yunkurin a nan najeriya da kuma abdulsamad isyaka rabiu mai buwa su ma sun yi nasu yunƙurin inda shi ma mai buwa ya ba da naira miliyan dubu wato inda ya ba da miliyan dubu inda za a taimaki mutane kan wannan annoba ta coronavirus wayannan su ne manya-manyan masu kuɗi na duniya inda suka wani yunƙuri suka don su taimaki mutane akan wannan muguwar cuta ta COVID-19 kasancewar 'yan kasuwa ma suna durkushewa ina ga wanda shi kuma ba ɗan kasuwa ba haka suka yi yunƙuri suke taimakawa wannan ce ma ta saka mu ma namu na nan Najeriya suka yi yunkuro don su taimaki jama'a mun gode ku danna subscribe don samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci ka danna subscribe don ganin shirye-shiryenmu sababbi a kan lokaci